الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقات على ثبت الله صلاة يسيتي بأمين شوي ونور ثبت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى يصفوا وجد جنبه yan rabiul awwal 1438 kalenda hijiriya na lesa bugu gideni gabe ẹ̀fún ẹ̀tọ́ ẹ̀tọ́ owó èyí nínú sára. twenty ko december شرح السنة يا الإمام البربهاري page 388 وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق آل سنتي فؤاد وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق آل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والقياس والمناظرة في الدين فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقده الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة وإذا أردت الاستقامة على الحق wagai waga waje da cikin keta ce gaskiyo wa tariki ahli sunnati da kwai ahli sunnati wa jama'a qabla kalai shi wazonan fahazari kalama tsaya da ilmul kalami tsaya da nigwe ko wa ashabal kalami tsaya da almutakallimuna shi waljidala ɗiya da ni gwe wal mira'a ɗiya da ni bi wal qiyasa ɗiya da kiyasi ji ba ji ya qida wal munazara ɗiya da munazara da muqabala ji ji fi ji da dinin fa inna istima'a kamilu ya bada tuka shi ya ba wodo ba wa in lam taqbal minhum fa huwa gana mutakallimuna je gana taqdaku shakka fil qalbi inna wa shakka bada yazo wa bihi qabula na wato ma ku jani ga wala na gwani fatahlika wata ga jalaka wa ma kana zan da qat zan da kasu ya ce ba sa miliya wala bidatun bidiya mai sami miliya wala hawan ɗin ya ga masa miliya wala dalalatu ya ji masa miliya illa min al-kalami sai daga ya koya kala ilmul kalami wal jidal da ni goye wani mirai da ni ji wal qiyas da qiyas ji ba ya tu da wayya abuwa bidati ga ya koya bidiya ji ga nan wa shuku kin ga mai bi shakka biyo wa zan da katin ga mai ke ji kibo ji munafinci ya da biyu da cikin yasin ji ko Allah shi yayi ga wai da rata istiqamata ala alhaqi wa gai wa waje bi cikin dota cin gaskiya wa tariqa ali sunnati be ko ya ali sunna qabla kana yata ya kani wannan fa gar kalama wa ashab kalami ya bi ilmul kalami ilmi logic ilmi philosophy kuma ji gani ko ya ganin da ilimin na shi gangan da zai shi ilimin logic zai philosophy ji zai da ajin amfani wani alu sunnati wal jama'a ji tana ila mutuna kice ci gan ki alabi gan ta ce fahimta na sahabi alabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da tabi da tabi tabi na ji wata bi sabila man anaba ilayya alu ke ko da yi ban a ci ba ci ko wa kunu ma'a sabiqin sai biya kamalan me za gaskiya za gaskiya yi magana salafu salihu zo sai biya wa mun shaƙi rasula min ba ma ta bayyana lawul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin sanadin da fici bayan ba wata lahu balla mu ya koyi mu'mini ja ne koyi mu'mini maga ya koyi sabi ta be tabi be tabi tabi ne shi atana allah subhanahu wa ta'ala ga kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar annabi sallallahu alaihi wasallam ba'd rawna da'a 73 kullu hatin nari illa wahida sai ni in ga ga sauri dil fata shi ne sai nya ga kici ni ta ni diga mana alai yau wa qadi in nan da sai mu ta tubo yin nan nan ani diga khairun nasi zai ga al ga ta ce zan ne qalmi qalmi yau thumma alladhina yaluna thumma alladhina yaluna ani bi sa sallama ga alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin yani tu sunna ne yanda sunna al-khulafa'u ar-rashidun ji annabi sallallahu ga a afhari aminatin li ummati ta yi jira ya aminci a rume ne fai za za ba fada ta ala ummati ma yu adu ta yi jira da ina jalumu mai alkawari na wanda biya e gogo ene gozata daga yona emilatu alqur'ani emilatu sunna gangani be fahimta salafin saluji gango ne kwan bidiyo lugo kwan jami'a mutazila asha'ira sun sufaye wa ji gane ko murji a ju da sauransu ta wala kuwa gani bayan ji wace wala ne wato e, akwai ga kirki ne shujaliani nan wace wala kuwa gani da ilimin kalami wace wala kuwa gani da yi bai wace wala kuwa gani da yi ji wace wala kuwa gani da wala hankali shizo aya na nasiyomo ga laifin ya zo shizo atatiya alkur'anu gangami bai sun nema ko ji gane ko wa ma ke shi shi ko da zauku yawa laki jo ko ya nana wa nana a shi da ta tiya na tsoron gawa gaji a jiyo mun ko mun gane ta da na jaji nan fitina jaji nan ko a da ilimul kalam da ilimi ne gwai da ilimi mantiki ku bi a tula ga yin na jiga dalilu a cikin hujja jiga dana na aja ya iya akida abu na ci alkur'ani da sunna lugwa a caja ga alkur'ani da sunna wani layaki ni biya a caja ga ilimin mantiki da ilmul kalami wai ajillatin yakiniya wai barahinun qat'iyya na suku sheri shaga da tace musu yo turu ulama wai ilimul kalami turu emigbo turu ilimi mantiki ebo na da kuka ga igbo ni shafe wa sai wa gagan e ga je wa kan wuji kiyo wula ga tunu tuna amma ni lo tuku oje abe ne ga nga je ga da loro wa kan wuji sai biye position da loro wa kan wula wu da loro mu e mutu sunna ebe ne babu a ga alkurani da suna waje fadayen ilimin yakiniya har tu babu nan a tu ga ilimin mantiki a gan ga yi nu allah kiyaye mu yau ne e za shi dabuwa ya ji gudu ta tiye ni latu hankali ko har tu babu na hankali shi ya nasi na e za yi madabo a yaji ni wuro ya hankali har tu babu nan ajare kai zaga jeti ko laji ganewa taklifu yi kuke tafi wani ke za su yi sufa yi jinin gula su yi sufa yi jinin amma a lusun egan da zugu ajin agan nan kari na tabu aya nan gani da hadisi na tabu ne a wato hadisi na tabu ne wa kumbo gani da hankali ne wa gina ko ko wadda ga hankali wa gumba gangani duwi imma hankali wannan wa corrupt da ilimin philosophy ko da ilimin logic ko da yanguci au na nasi na wani kiyayen ta zuwa ko wani gani ko والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين نتو بنيبو بنيجي بقياس جيبوبا بأكيد بمناظرة بمقابلة ده دين يوانوني دي لما ريا ديني وجيني دعاتي كذا نوبو كرينا kwa ga za a yi free za a gani na bono kuma addini ba ko addini ma unji gbe na abida shi a gato gaskiya zanu du su kai un ba jarido zanu su kai un whatsapp zanu su kai un facebook zanu su kai twitter su kai un ba kazo rai du ne ga debe no dio state ii addiniyar musulunci ta biyu ma unzira ilaikum ya na cin biya yanin wala ta tabi min duni wa addiniyar musulunci al-islam huwa sunnatu wa sunnatu hiya al-islam wala yakumu ahaduhuma illa bil ahad musulunci ga sunna sunna ma ga musulunci ni ma hakini a sai ni na kene kani ga ga wani musulmi umaji umaji ma da ne muhammadu ya ne musulmi kaji kana ga ga la lami tu sunna ma wa takba su ya so kwaru kani ji ya kani ji musulmi an gala al-imam al-barbari ci ga irin wuce. wọ́n ti anya ọkụ lẹ́mọ̀rin àdínì oúnjẹ tí ẹni gbogbo àtúntà lẹ́mọ̀rin àdínì tó ìdẹ̀lú ìgbé daga alukur'anu gangani bíi súnmẹ wọ́n lè kó nnẹ́mà èdè bíi egbè ẹni gbòjì yàn wà èdè bíi pàtúntà níyàtúntà wọ́tà tí ń fitrọ wọ́gádé tí ń gbọmọ wagade hawa da bid'a aji da goyi ma wala ne to alqur'ani wala ne to sunna wala mi to fahimta ya salafu salihu shi wa mutake manhaji wanjo nan ne bayanin ga na ku ga yi ga da imani to cikin gani be tuciwi ga malaka ce wa ma mai jajiri fiya ya ce da illal ladina kafaru dan doro a ji bi ayat ce ce a sai da ya ci mana bonan fala yako fala yazuka taqallubum fil bilad jizu zanen zaun ne ci mana gwanin ẹ̀ṣẹ̀ yẹn le jọ nígbà lẹ́kọ̀ọ́ nínú gbàdí ọdún ìwà mọ́ lè ṣe jíri na alukur'anu ní na alukur'anu yẹn gbé sọ̀kọ́ ẹ̀ka ṣe yẹn gbé yẹn àdìta nígbà alukur'anu yẹn jí ni ya ga anabi ya ga anabi ya wunde ga ta da ba anabi na wa ma ya jiku anil hawa anabi ya ga ya tiya ya tiya gbawa wa ti ká ní akó ẹ̀sùgbù ṣíṣì gan wọ́n lágbìtó àlùkùrọ̀ àlùmọ́ àwọn ẹgbẹ́ àwọn tẹ̀gbẹ́ sí náà ń gbọ́dọ̀ èyí gbèsà lé lóde yìí lónìí ẹ̀sà mú ṣì gan wọ́n lágbìtó àlùkùrọ̀ àlùmọ́ lágbìtó súnà àmọ́ àwọn ẹ̀rọ pìlì àdìsí ahadìbábí àti ìdàbọ̀ èyí kéyìí nílò. yanzu je rubu shi ce nan ya lami tu alqur'anu mai lami tu amma hadisi ahadu wa establish ya farilla wa wa establish ya wajibi wa ko ne gije yanzu je kun da kibo da na ta tuna da kin ga ahadu nan gole ne

nga alukura ndo funu eti tu ti alupi emenye wi ebo ni wuli emenye wi ya ma wuli anabi ya ngo de edi ke yi mmebi ebo na allah subhana wa ta'ala ne jiyo itakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah ela ma te be shishi mudiyo ne lami tu alqur'ani mmwe lami tu sunna ngo de ya ko ama unga de kashefi ko uti be de fayudu ko wùtìgbé de dọ́wùkù ko wùtìgbé gẹ̀dẹ́ alẹ́rọ ko jésù àtìrí àwọn òwìn wùtìgbé wísìlẹ̀ fìyẹ́ yẹn ń gbèsè ìwìn àdìsí ìwìn àlòtú gángan níbi ìwìn kó gáàlì àlùkùrù àdù gángan níbi ìfún ẹ̀bẹ̀ nga dánwó sẹ̀rí àti àtìká ẹgbẹ́ gbogbo wọ́kàtí wa ju ti ko ya be da nga ga alkur'ani da sunna ama amma kanu wala mutu alkur'ani da sunna ta ga ni gobe zo a ga ni gozo da ne ga be wi ne mi bo ne na za hunci ga ala mi to uji zai ku ji dai da uji da ku ma fi ayati ayati la illa alladhina kafaru ma dalla qawmun ba'da hudan qalu kanu alayhi la tujadan idha ata ce bawo a ji ene be ce to ani ge ni wo ngo ji ga ko e ji ta u je ni bo wa whatsapp go pe be facebook ko de group de ta ni de ba ja gbo mi ajibo ngai an da ko alquran fiki yi hmm? da ko an bo na ji fiti? da kuka waye sun da ci fiti da ɗini ta sun da ci shi da shi tuɓa ya tafi girki lo makanta na na biya kai alkhairi ga wajen gwani za mu ke bin mun kaza mun kaza ba zai da yi daga za a gwani nan ma wuce za mu wani ne bai da shi ga da yi ko wato da waye limi ne zo wuce zai da yi limi gwani ko ga gwani shi shi ba ne ta amfani da ilimin layin fa wajen layin zuru

ni ma'ana washi bayani goyin guci bulamarin addinin to bo ya gaskiya wane gun ga tasiri da gun gbe obo ko ko o ga gbogbo to la be imani ewe e da aja ga iza ka tura al imsas qalla al ihsas ada joge lagwa kan doro na filia da ji wa da reduce media na ji tv satellite ko foreign su ji facebook ji whatsapp ji google ji da sauransu na ji sashi da na wuce yau da abin ya yi gwaji ya suna ya jini ya gwaji ya ba ya kai da ba biya alkur'an ya ga ya suna ya ga ya sifatu matsalai ulu wula ya la matsalai istiwa wuji ko mas'ala ya fadaili ya sahabai mas'ala ya ahlul baiti zuwa ji ya ko mas'ala ya algaibi ya to azabul kawai na ilmul qabr bi ga janna bi ga mizalu bi ga ne da sauran su mas'ala ya ga malaika ji mas'ala ya ga sirri ji mas'ala na ji bayanin aya ji dabwani hadisi dabwani waje gobo lani tu ga mazu amma ka kuna ga ganin laji ga awon lawan ji debate wanne support na wanne support na ne ngole ya tuye mun ga ji kiyo ga ga dabu ya kiyo ga mun ga ga dabu ga to shekala loza wale ga kuskure uci ko da abun nan to sa ci makanta islamiya ji a zai shiga ya ji tamsiliya a gaza ne sayyidina ali sannan mai sayyidina muawiya an yi maji kaze buga alawa ji tamsiliya cin hadisi wajen abin ne ya ta zai je wuwaci na a nufi so wajen ne ya ne a gani tamsiliya da na yi sai da yi sai dina bakar ko bi umari da na mai riyo alubaiti ɗaya yi aga ekwe jemele put into practice o kwe ekwe sifin we put into practice o eyi ne lole kai da ya lo ku e to tamthiliya haramu no ade pe nita ti na mai sme kaga tamthiliya ji uni fi awon ji uji mini usulubu en dawa bu danu temina muzara awon da mini usulubu en dawa bu danu temina rali muslim sunna je daga ni dinu kemna rebellion sunna je dagani duyan e bogo emi gbo ndi dedia ye wuji pato la to sheka lo ngoza ko time wole amagba ni suku lamari ha ji ne da juji aula da emi gbo wọn abọ ogun wọn abọ gagwọ mọ you are free to say your own na zaka zo so also free to say his own no dey yem na very dangerous ebe ti bo to da ne mu ni sai mu ne no ga che ni no ja ile che kan do ja ga do ku be de de lo wa se la yi ne ya su e di de mai no ndamala kai da ga ga wa shi tuba shi tuba karatu da rusul ya. karatun kitabu tawhid karatun riyadu salihin karatun bulugul maram karatun kazo duk wannan yan a ebi kafi jibe yan man nan untacin sunna ummata ummata mana jo hanjo ne wadi abin da zamu ce mas'alan nan khilafu dabo ko man ke da ide ten le ba tiwo man je la ne la soyi man yo to doga ten le ba dabo amma na su ga fi buwa ni ga jagan ngo diga ni ako masala na ji fayin da zan doro gini tun wani but as a result of any bosuku akijo eh why mane in da ya je head of state a ebo abi sai a fiya mu wolu amru mul mar'a kafire gi musulmi gwan ebona annabi sallallahu alaihi wasallam ga kiyo la yusul muslimul kafir wala al kafirul muslim muslimi ga kafiri gwa kafiri ne ji muslimi gwa adini muslim to le ji ni go guni ga ebo kibo fanki huma fa balaku minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba wa ma adlo guni ga ya ni mo khususi ya ne ko eh abara a jikin yin bai ko walan tarda an kal yahudu walan nasara hatta tattabi a ku? ko amma ga ta gina kuma la yanhaakum Allahu lil ladina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum min diyarikum an tabarrukum wa tuksitu ilayhi in ga je la min hudawa la tanjihu almar'atu nafsaha inda ke lan yawa? la tanjihu almar'atu almar'ata ko yan na shi benyo zamani fayi ne in yi gondoro daga ibn shi ba matsala ya ji matsala ya sifatu da sauransu amma a zuwa wurin na sun the name of media ga gashe ba wasan group idan na kaza kaza na idan da abin da ya ẹnugbọ́ alàgbà àtàtò lórí alòsùn ìgbẹ́ inú àrùn àfihàn alòsùn ìdàgá èrè tí o mẹ́jú bá ní ti àtúntò gọ́wà dàgùn wọn. bàdúrà ìsọ̀kú jíjá náà gájẹ náà sí àjò wúlò sókè ojú náà sí àná ọgá àjò náà bó àjò ìlú náà fi hàn. àmàlà kí ẹ̀ na tún lè ẹ̀ sí hmm? bàtà wa ba duwa ci sadan waje ga matsala na khilafi ya tun zaba ne fahim ba ta yi gwanne shiga ngala ngala bar barbar da fiye ne ba ta yi da tsawo shekar musulmi wani la shekar da ya gbazo ko waje abin da zanen cin gamban wuce iya gaskiya amma ya suso hmm? na ne ba kiwo wale fahim ne ila ga ki shine ne ga goja abu ne ga ya ata fiye amma ba ne ga gumina abu na o umude umude labari ne ji america to saudi yo to kuwait to qatar to bahrain to spain to germany to italy to holland to france to south africa to central africa to egypt to niger ya ta hmm. to wale ga e jigi jigi ne girkiti sai bugu jin makaranta kaga wani biki ya fi bai ruwa ya abin shi shi rayuwar fata wajibu whatsapp whatsapp limbo ko ma abin ta fi dija kan doro eh gaskiya wanda eh gaskiya zaka zan wudu wato a har kai dawo ya bani online dawo wani bani sai online dawo

ga wamma kanar zan da kasin kato wala bid'atin wala hawan wala dalala illa min al-kalami wal jidali wal mira'i wal qiyas al-imam al-barbahari ga wamma kanar zan da kasin kato da ya zana ni yi samiliya wala bidatin bidia mutamiliya wala hawan ya tiye yanzu mutamiliya wala dalala yanzu mutamiliya illa min al-kalami wal jidali sai turu ilmul kalam ili ilimin jidal wal mira da miji wal kiyas da kiyas ji guba da yin aqida ka ta ngo ne ba da yin akamo e ji kiyas a da kika ga nasu da bwari ko amma kiyas ayi wangi afali adabu faru adabu hukumu adabu ko al illatu ma wa adabu umma ke gbo gangani be nasiya ko ebogo agati ekweni gbogun ni ọmọ kiyasu ba umana alkiyasu fasidu kata an ga kiyasu wa an yi tsawon mini usulun ajilla ko alkur'an as-sunna al-ijma sai kiyo sai alkiyas wata kiyasu ma ga guta ada kiyasul aula ko a da kiyasu ne ne je ganin ki ajin gagan yau ne in na ga yana je ganin ke sai na wani walahul masalu la'ala fi samawati wal ard bayan ya Allah subhanahu wa ta'ala ga wala ta kullu ma uffin ko ga ga yaman ciwo ga uffin ma ga la yaman ciwo ga lautu ma ko

maza bai abu muhammad maza bai biyo zahiriya ya su zahiriya yake da gaskiya aje da bi tiya siya a ga which means kaga ke da be tiya siya sai ya e aje dalili ga ya e zuga dan yamanci yama ma. E ko ba maza bai kun ake ke da wani ya ga su da yamanci na ko ibn hazm ga sun je ne ga da yamanci na ya ugan ko wala ta ma ufin

ada qiyasu tamthil ya yake ala zajaji ala ala guba ji misali gidoshi ta gaga sifanya aliye tsoki udoje sifanya kiyo sifanya ali tawji na kwa ga sifanya ali taji doje ali zai sifanya tsoki ne goye mai kiya kun ba tilu yabo da ne takamit shi huwa samiu albasir yahudi jaji nasara jima'i yahudi ji a sai laja da alita yi, a sai laja da alita wa bayin Allah faqirun wa nahnu aghniya abiyadu llahi maglula nasara jima'i na alita yi da ji sai shi a habarin maruba na arbaban min dunillah aga ni bi isa ngai ce ce ko yi ce ci salika da kiyasul illa وهذا من أدلة أصول الفقه وتن بعد ذلك من أدلة أصول الفقه يستعمل في المسائل في جواز يقول به جمهور أهل العلم wato ya ji amfani da kiyasi ba abuwa ko ya fiki ujo jumhur ya man jumhur ji amfani da mai bande zahiriye ko mun gane wallahu alam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk